Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na daren yau Alhamis biyu ga watan Maris na shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu manyan jam'iyyun adawa a najeriya sun sha alwashin kalubalantar sakamakon da hukumar zaben kasar ta bayyana na zaben shugaban kasa da aka gudanar a karshen mako kwana ɗaya bayan gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan najeriya alhassan ado doguwa rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta tabbatar da kama zababben dan majalisar tarayya mai wakiltar dala aliyu sani madakin gini wanda shi kuma ake tuhumar da rika makami da yunkurin da fitina a cikin al'umma sai an jima kuma za mu buɗe layuka domin ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abubuwan da suka biyo bayan zaben shugaban ƙasar najeriya haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni to amma kafin duk waɗannan ga aisha da labaran duniya masu sauraro barkanku da daren yau ga cikakkun labaran dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar labour a najeriya peter obi ya ce za su bi hanyoyin da doka ta tanada don kwato nasarar da suka samu a zaben 2023 a ranar laraba hukumar zaben najeriya inec ta ayyana dan takarar jam'iyyar apc bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar tinubu ya samu ƙuri'a sama da miliyan 8.7 abokin hamayyarsa na pdp a tiku abubakar ya samu sama da miliyan 6.9 sai obi da ya zo na uku da ƙuri'a miliyan 6.1 sai dai yayin wani taron manema labarai a abuja a ranar alhamis obi ya ce su ne suka lashe zaben kuma zai bi duk wata hanya wajen kwato wannan nasara ciki har da zuwa kotu a cewar obi zaben ya gaza wato zaben ya gaza hawa mizanin sahihanci yana mai kwatanta shi da matsayin zaben da najeriya ta gudanar mai cike da takaddama shugaban hukumar zaɓe ta inec farfesa mahmud yakubu ya ce duk wanda yake da korafi da sakamakon zaben ya garzaya kotu a gefe guda kuma shi ma dan takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar pdp a najeriya atiku abubakar ya ce wajibi ne su ƙalubalanci sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar zabe ta inec ta sanar atiku ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai na kasa da kasa a ranar alhamis a abuja na tuntubi shugabannin jam'iyyata waɗanda suna zaune a nan tare da ni da sauran 'yan najeriya da ke sassa daban-daban mun kuma yanke shawarar cewa yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa a ranar asabar akwai kurakurai da dama saboda haka ya zama wajibi dukkanmu mu kalubalanci sakamakon atiku ya ce ya kara da cewa masu aikin sa ido kan zaben na kasa da kasa da ma na cikin gida duk sun bayyana yadda hukumar zaben ta inec ta gaza wajen gudanar da aikinta atiku ya kara da cewa ya yi amannar cewa wannan ba shine irin tarihin da shugaba muhammadu buhari yake burin ganin ya bari ba yana mai cewa lokaci bai kure ba idan yana so ya saita wato idan yana so ya saita al'amura hukumar ta inec ta ce duk wanda bai gamsu da sakamakon zaben ba sai zai iya zuwa kotu don ya kai korafinsa Sojojin ruwan Birtaniya a yau Alhamis sun ce dakarunta sun kama wasu makamai masu linzami mallakin kasar Iran da na'urar makaman a cikin wani dan karamin kwale-kwale a ruwan tekun Oman. Birtaniya bata ambaci inda makaman suka nufa ba amma sojojin Amurka wanda suka ce su suka ba da bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike na wannan atisayen sun ce an yi kamen ne a hanyar nan da take da daɗaɗɗen tarihin sufurin makamai a haramci zuwa Yemen. wannan yana daga cikin wasu ayari na baya-bayan nan da dakarun kasashen yamman suka kama wanda suka ce iran ta baiwa 'yan tawayen yamen na huti zargin da iran din ta musanta hukumomi a ukraine sun ce wani harin roka da rasha ta kai ya afka kan wani ginin haya a kudancin birnin ukraine zaporizhia tare da kashe akalla mutum uku a yau alhamis shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya wallafa a shafinsa na telegram cewa rokar ta lalata hawa uku a ginin kuma ana nan ana ci gaba da aikin ceto a yau alhamis sojojin ukraine sun sanar da cewa dakarun rasha na ci gaba da kutsawa tare da kai hari a birnin bahmut wanda ya kasance wurin da aka kwashe watanni ana barin wuta mataimakin ministan tsaron ukraine hana malar a jiya laraba ta ce hukumomin kif sun aike da ƙarin sojoji zuwa bakhmut duk da cewa sannu a hankali dakarun rasha sun daɗa mamaye wurin amma bata ambaci adadin dakarun da aka aiki ba ko kuma irin abin da za su yi a wurin wato ko a matsayin mayaka domin kare birnin ko kuma a iyayu a matsayin masu ba da tallafi a duk lokacin da ukraine ta yanke shawarar janyewa. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanninmu. Manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun mai da martani dangane da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar INEC ta bayyana inda a taruka daban-daban da suka gudanar a Abuja. wasu suka sha alwashin kalubalantar sakamakon zaben a gaban kotu wakiliyarmu a madina dauda ta halarci tarukan a abuja na kuma tuntube ta domin karin bayani kan lamarin murtala na halarci wa'annan tarurrukan manema labarai na halarci na babbar jam'iyyar adawa wato jam'iyyar pdp wanda tsohon mataimakin shugaban najeriya a atiku abubakar ya tsaya takarar neman shugabancin najeriya atiku abubakar ya bayyana cewa an samu kurakurai da dama a zaben da aka yi na shugaban kasa a ranar 25 ga watan da ya gabata. Sannan ya ba hukumar zaɓe mai zaman kanta shawara cewa kafin a kai ga zaɓukan gwamnoni wanda za a yi ranar 11 ga watan nan 11 ga wannan wata da muke ciki hukumar zaɓe ta tabbatar cewa ta gyara wa'annan kurakuran. wanda ya bayyana cewa an fi samun kurakuran a na'urar Bivas da kuma na'urar INEC server wato babban na'ura da ake tattara sakamakon zaɓukan da aka yi a ƙasa baki ɗaya. Ya ba da shawarar su tabbatar cewa sun gyara wa'annan kurakuran kafin zaben gwamnoni da za a yi ranar 11 ga wannan wata. Sannan kuma abu na biyu da Atiku ya faɗi shine zai yi tuntuɓa domin bai amsa min kai tsaye ko zai shigar da ƙara kotu akan sakamakon zaben ba amma ya ce zai yi tuntuɓa na lauyoyinsa da kuma shugabancin jam'iyyar pdp ta ƙasa kafin ya ɗauki matsaya akan ko zai shigar da ƙara kotu ko akasin haka abu na uku kuma atiku ya amince cewa zai saurari ɗan takarar jam'iyyar leba wato tsohon gwamnan jihar anambra peter obi da ya ce zai zo ya nemi atiku su gana ya tuntube shi akan batun haɗin gwiwa to wannan haɗin gwiwa waya allah haɗin gwiwa ne na ko za su shigar da ƙara tare ne akan zaɓen shugaban ƙasa ko kuma a'a haɗin gwiwa na tabbatar da cewa su biyu sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da cewa 'yan takararsu na gwamnoni sun lashe zaɓukan da za a yi a ranar 11 ga wata ne to wannan ne bai bayyana mana ba shi kuma fita obi tsohon gwamnan jihar anambra fitowa ya kai tsaye karara ya ma ce shi ne ma ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi ranar asabar 25 ga wata duk da haka ya ce sakamakon bai masa daɗi ba saboda haka kai tsaye ya ce shi zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu su kuma jam'iyyar sdp wanda shugaban jam'iyyar shehu gaban ya gabatar da taron manema labarai cewa ya yi su sun amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta fitar amma za su ƙalubalanci zaɓuɓɓukan da ya shafi 'yan majalisar dokoki daga jam'iyyarsu ta sdp to kaga abubuwan da suka gudana kenan a wa'annan jam'iyyu guda uku a yammacin yau dinnan. ta gaida madina dauda daga abuja Ƙasa da sawoyi 24 da gurfanar da shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa bisa tuhumarsa da hannu a tarzomar zaɓe da ta yi sanadiyar mutuwar mutane uku a mazaɓarsa. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da kamun sabon zaɓaɓɓen ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Dala Aliyu Sani Madakin Gini wanda shi kuma ake tuhumarsa da rika makami da yunkurin da fitina a cikin al'umma. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da labarin. rundunar ta ce ta gayyaci sabon dan majalisar wanda aka zaɓa a inuwar jam'iyyar nnpp ne saboda wasu manyan hotunan sa da ke yawo yana rike da bindiga a hannunsa kuma ɗimbin matasa na biye da shi a baya lokacin da suka yi gangamin tarbar madugunsu na ɗariƙar kwankwasiya kuma mutumin da ya yi wa jam'iyyar ta nnpp takarar shugabancin najeriya a zaben da aka kammala kwanan nan kakakin rundunar 'yan sandan sp abdullahi haruna wanda ya tabbatar da cewa wanda ake tuhumar na tare da su a shalkwatar rundunar da ke bamfai a kano ya ce aliyu madakin gini na amsa tambayoyi daga jami'ai masu bincike na rundunar yanzu haka dai kungiyoyin fararen hula masu rajin tabbatar da shugabanci na gari da wanzar da zaman lafiya na bayyana albarkacin bakinsu game da wannan batu bai kamata a ce suna yin abubuwa da gadara da nuna isa wanda kuma abubuwa ne da suke kawo tashin hankula da cin zarafin al'umma don kana dan majalisa ba ka da wani makari ko gwamnoni da shugaban kasa ba sa irin wannan abubuwa jihar kano ba mu da tarihin 'yan siyasa da suke irin wannan ba inda aka ce mutum ya ɗau doka a hannunsa wannan hukumar 'yan sanda ne ya kamata su yi duk mun ji an ce suna binkitarsa to ya kamata lalle lalle duk wannan abubuwan da za su fito da su fili jama'a su sani. comrade abdulrazak alkali kenan daraktan kungiyar ocean masu wayar da kan jama'a dangane da harkokin demokaradiyya shi kuwa lauyan kare hakkin bil'adama dr audu bula mabukarci na cewa maganganu na Tinziri da ma zub da jini a nan jihar kano din da ma sauran jihohin najeriya waɗanda da yawa daga ciki akwai zargin cewa manyan 'yan siyasa ne suke ɗaukar nauyi kuma su ne suke irin waɗannan kalamai na Tinziri. ka iya cewa wato tamkar doka da jami'an tsaro sun bar waɗannan 'yan siyasan ne su ci karensu babu babbaka za ka ga mutum yana aikata laifi daga dara a filin Allah ba ma tare da yana ɓoyewa ba. Sai dai masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayar Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, cewa ya yi waɗannan matakai da 'yan sanda ke ɗauka na iya tasiri ga zaɓen gwamnoni da ke tafe. Akwai kyakkyawan fatan cewar za a yi kandagarki, za a kiyayi gaba. Zai zama na wannan zaɓen na gwamna watakila idan da wani wanda yake tunanin zai makamancin haka zai shiga in ganin cewar ga wani gundume ne ya fada komar 'yan sanda don haka zai shiga taitayinsa. idan wannan ne lokacin da za a daina din to kaga sai mai fatan cewar Allah Isa shi ne din kuma ya su su tsaida doka da oda akan kowa abin jira a gani dai shine yadda za ta kaya tsakanin 'yan sanda da kuma shi aliyu sani madakin gini wanda ke fuskantar tambayoyin jami'an bincike a kan bindigar da aka ce ya fito da ita a yayin gangamin tarbar madugun kwankwasiya rabi musa kwankwaso a makon jiya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ta gaida na kwari Dan takarar shugabancin Najeriya da na jam'iyyar APC da aka ayyana cewa shine ya lashe zaben kasar Bola Ahmed Tinubu na ɗaya daga cikin 'yan takara da dama da suka yi ta alkawarin kawo ƙarshen yaje-yajen aikin malaman jami'o'i a ƙasar ganin irin tarnakin da yake kawowa ga ɓangaren ilimin ƙasar to sai dai kwana ɗaya bayan da aka ayyanar da sakamakon zaɓen shugabancin ƙasar wasu malaman jami'a sun bayyana aniyarsu na shiga wani yajin aiki kamar yadda wakilinmu muhammad nasir ya aiko mana rahoto daga sokoto. Batun yajin aikin malaman jami'oyin gwamnati a Najeriya batu ne da ya jima yana damar da kowa kama daga iyaye, ɗalibai har ma da ilahirin jama'ar ƙasa. damuwa da illolin da yajin aikin kan kawo a kasar baya rasa nasaba da dalilan da suka sa waɗanda suka nemi shugabancin najeriya suke batun magance matsalolin yajin aikin malaman jami'o'i a yekuwar da suka gudanar kafin zaɓe alal misali zaɓaɓɓen shugaba mai jiran gado yanzu a suwaji bola ahmad tinubu ya shafurta irin wannan kalami a yekuwar da ya gudanar a baya Four years, for you, four years job. bola tinubu ne yake cewa ba sake batun yajin aikin malaman jami'o'i a najeriya shekaru hudu kacal ɗalibi zai yi ya kare karatu ba ƙarin shekara ko wasu shekaru saboda yajin aikin malamai yayin da jama'a ke fatar ganin hakan ta tabbata sai ga ƙungiyar malaman jami'ar kimiyya da fasahar kere-kere ta jihar kebbi da ke garin aleru suna tamna tsakuwa akan batun alƙawalan da suka ce gwamnati ta yi biris da suwa Dr. Yali Ibrahim Danjuma shine shugaban kungiyar malaman jami'ar ta jihar Kebbi da ke garin Aleru. Wato management na makaranta da council da ita jiha ga yadda suke gudanar da aiki nan gudanar da a nan makaranta zai kai ga za a rasa malamai da waɗanda aka yi promoting suka zama professors da senior lecturers saboda rashin biyan haƙoƙin su ma'aikatan da ke nan jami'a kama irin promotion da annual increment da abin da ake ce ma n academic allowance har da ƙarin albashin da aka yi wanda kusan kowace jami'a a nan ƙasar ta amfana wanda muke ce ma consequential adjustment nan jami'a ta kesusta har yau ba a kai ga implementing matsalolin da kesusta a nan jami'a take eh, fuskanta duk bai wuce yadda gwamnati ta yi ɗebe hannunta ga tallafi a nan jami'a duk shi kawo mana wannan matsalolin da muka shiga duba da yanayin da ake ciki yanzu musamman a jihar ta kebbi inda sakamakon zaɓukan da aka gudanar na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki ta tarayya suka zo wasu jama'a da mamaki kamar dai yadda tsohon gwamna ya kare da gwamna mai ci yanzu a kujerar majalisar dattawa ta kebbi ta tsakiya ya sana tambayi shugaban kungiyar ko wannan barazana da suke yi tana da alaka da batun siyasa ko faɗuwa zaɓe. a lokacin da muka jaye yaji aiki a watan goma eh, shekarar nan da ya wuce muka rubuta ma makaranta da cewa zuwa ƙarshen shekarar muna da matsaloli da ya danganci abin da ya shahi ma'aikata sai muka ce musu in dai ba yi biya mana wannan bukata ba to lalle akwai tabbaci din komawa ce yaji aiki ya gwado a wannan lokacin coincidence ne ko an ci zabe ko an haɗe zabe wannan ba shi muke dubi ba abin da muke dubi shine jama'a su sani da cewa ga matsalolin kuma mun daɗe muna faɗa musu ga matsalolin da ake muke fuskanta a nan jami'a kokarin ji daga jami'an gwamnatin jihar ya ci tura sai dai a lokuta da dama gwamnatin jihar tana tsokaci akan hidimar da take yi wajen rayawa da kuma haɓaka darajar ilimi a cikin jihar takebi duba da irin koma baya da yajin aikin malaman jami'o'i ya kawo wa sha'anin ilimi a najeriya ya sa wasu 'yan ƙasa na ganin lokaci ya yi da ya kamata malaman jami'o'i su samu wata hanya ta sasanta matsalar su da gwamnati maimakon da kofa ga shiga yajin aiki yanzu da yake najeriya ta samu sabon shugaba da ke jiran karɓar rantsuwa domin su majara ga mallamuran ƙasar fatar jama'a ba za ta wuce ganin an fitar da ƙasar ba daga matsalolin da suka yi mata tarraki muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To a gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abubuwan da suka biyo bayan bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa. Lambar da za a kira mu dai ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya hudu takwas. Zan maimaita lambar biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya hudu takwas amma kada a manta sai an soma saka alamar tarawa da ɗaya kafin a bugo wannan lamba saboda haka sai a kira mu domin a bayyana mana menene ra'ayoyi. To mai kiranmu na farko daga Nasarawa wake kan layi. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, masha Allah, alhamdulillah. Kuna tare da babawa ne mai agogo na cikin garin gitata da ke eh, gitata. To. Menene ra'ayinka? Na ji daɗi kamar yadda sabon shugaban ƙasa ya yi magana cewa wato zai kula da maganan ilimi. Wato eh, a Najeriya wato babban damuwar mu dama kaga wa'annan abubuwan rashin ilimi duk yake kawo wasu abubuwan da suke faruwa kuma muna roƙon shi don Allah don annabi ya buɗe boda kaya su shigo Najeriya saboda a yanzu halin da talaka ke ciki wallahi tallaka yana cikin matsaloli saboda haka muna jin daɗin bayanin da yake muna roƙon shi don girman Allah ya taimaka ya bude boda a samu ci gaba na gode fa da fatan za ku tashi lafiya to madalla babawo daga nasarawa yanzu kuma kiran mu na gaba daga Nijar wake magana wake kan layi daga Nijar Assalamu alaikum wuri Amerika umma mala alima gaban kula da sa anan dogon duka cikin yahudan Nijar to madalla menene ra'ayi hello umma kana tare da mu to ina ganin ah, yauwa muna jin ka to an ya bisa ga abin da arin yarsa ga wanda ba ɗin Najeriya da an ke lalle wanda ba da yayi daidai ina cikin adawa kan su da guri in Allah ya ba bola tunubu ya samu tunubu a guri da adawa wanda ke na gode mu da kan yi ma malam ali to muna godiya muna kwarai malam ali a yanzu kuma sai kaduna wake kan layi wa alaikum assalam wake kan layi daga kaduna muna jin ka wake kan layi ka bayyana mana suna da ra'ayi murtala faruk barka da yamma barka da aiki barka ka dai wake magana kana tare da isiya ɗan kishin najeriya daga garama kuma sau ba hawan kari a jihar kaduna to mene ne ra'ayi dangane da abubuwan da suka biyo baya musamman bayanan da jam'iyyun adawa suka fitar dangane da nasu ra'ayi akan sakamakon zaɓen. to wannan gaskiyar al'amari na sanyi na wannan kuskure ne sabili da wannan dai zaɓe an tsaya kafin a bayyana sakamakon zaɓe akalla an kai wajen kusan kwana biyu zuwa uku kuma farko lokacin da suke maganan zaben yana tafiya yadda ake so za a ga inda suke da ba su da wakilai sun samu kamar daga karshe kuma da suka ga misali ga inda ainihin eh, nasarar ta karkata kuma suka koma suna wannan to wannan ko bai kamata ba tsakanin ga alatu lungun kaddara kawai da shi ne mafita ina fata za ka ta lafiya na gode to madalla muna godiya isiya ah, mu kiran mu na gaba a taraba wake kallayi daga taraba wannan kuna magana da ladan habu ahmed mutum biyu ta rabatar gasar local government to madalla a bayyana mana ra'ayi mala ladan ra'ayi na shi ne mun gode allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nuna mana farkon zaɓen na lafiya ko ka gama lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora abinda muke so zaman lafiya allah ba mu domin zaman lafiya to amin sun amin muna godiya to madalla mun gode kwarai da gaske a adamawa wa ke kan layi kuma a adamawa muna tare da kai wa ke kan layi to madalla wane ne kace to madalla umar menene ra'ayinka dangane da abin da ya biyo bayan sakamakon bayyana sakamakon zaɓe? eh to gaskiya ne yadda sai kai garan nan a nawa shawarin da zai ai ba zaɓin da ya fi wannan kyau ya guri kowa su zo mu da kai kawai mu sa ci gaban kasan mu a gaban mu To madalla to muna godiya Malam Umar kai ne kiran mu na ƙarshe a daidai wannan lokaci yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. mai saurare barkanmu da haduwa a wani shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku kai tsaye cikin akwatunan radiyoyinku daga birnin washington dc wanda ni abdulham muhammad kan shirya da kuma gabatarwa daga birnin bocin yakubu a nigeria cikin shirin akwai tattaunawa kan batun zaben gwani na gwanaye a wasan kwallon kafa da ya zarce kowa da hukumar kwallon kafa ta duniya kan shirya wanda su kansu 'yan wasan ne ke zakulo wanda ya fi su kwarewa a fannin wasan amma da farko zan gaya muku yadda ta kaya ne dangane da fafata da aka yi jiya laraba a tsakanin kulob-kulob na kasar ingila arsenal ta doke everton da ci hudu da nema a yayin da liverpool ta yi nasara a kan kulob din wolves da ci biyu babu ko ɗaya sannan wanda aka buga tsakanin southampton da club din grimsey town an tashi daga wasan grimsey ta yi nasara kan southampton da ci biyu da ɗaya wasan bolly da fleetwood town bolly ta yi nasara akan fleetwood din da ci ɗaya mai ban haushi manchester united ta yi nasara akan west ham united da ci uku da ɗaya a yayin da sheffield united ta doke tottenham hotspur da ci daya ba ko daya yanzu kuma ga tattaunawar da na yi da mr ishola michael marubuci kan harkokin wasanni a nigeria kan batun zaben gwani na gwanaye a fannin iya mutsale da a duniya kuma yadda aka saba kowane shekara akan fitar da gwanaye na musamman fannin kwallon kafa maza da mata to a shekarar da ta gabata dubu 2022 kenan an yi yadda aka saba a kasan faransa abun bai ba kowa mamaki ba saboda shahararren dan wasan na duniya wanda aka fi sani lona messi shine a wannan karon ya kara samun wannan eh, lamban yabo ba ya taba samu a alubu dubu da casa'in da tara to eh, abin da ya ya samu a wannan karo kamar yadda kowa ya sani ya samu dama abin da yake ta nema mm. shine ya ci kwallon uh, duniya to allah kuma ya sa a uh, bara ya samu ya jagoranci kasarsa argentina kuma har suka kai ga uh, samun wannan yabon to shi yasa kamar wasu hanyoyi ake bi a ciro waɗannan yan wasa e eh, akan duba ne um, yadda mutum ya hazaƙa mutum ƙungiyar da yake bugawa gaba ɗaya a duniya eh. sannan kuma za a duba wani rawa ya taka a kasarsa ya mu'amalansa uh, wanda suke buga wasa tare da kuma masu horaswa to ruwan nan da za a duba na ji an ce su kansu 'yan wasan su ne suke fidda su eh, akan ɗauki na ɗaya za a fara ɗaukan kaftin na kowane uh, ƙasa mm-hmm. sannan kuma a zo club shahararru eh. su ma ɗauki wanda aka sun iya sosai wanda suka wanda an faɗi sunansu hmm. to za a ce wannan ai ƙwararre ne to sai a ware su sai su jefa ƙura'a oh. don ah, idan muka manta ba an fara fito da ah, jadawalin mutane goma sha biyu a ciki aka zo aka rage hmm. aka zo biyar to cikin biyar aka zo aka rage aka samu uku lona messi karim benzema ah, da kelan pape su uku ne suka zama eh, wanda eh, suka fi fita to a cikinsu shine aka zaɓi ɗaya kuma aka zaɓi lona messi to idan muka duba bangaren mata akwai wanda suka yi eh akwai apuleta ita ma yar argentina ce a ci gaba da fafata da ke na gasar kwallon kafa na yan kasa da shekaru 20 na kasashen afirka da ke gudana kasar masar yau alhamis kasar najeriya za ta buga kwata final da kasar congo abdulhamu muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour peter obi a najeriya ya ce za su bi hanyoyin da doka ta tanada don kwato nasarar da suka samu a zaben 2023 a ranar laraba hukumar zaben najeriya inec ta ayyana dan takarar jam'iyyar apc bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar. a gefe guda kuma shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar pdp a najeriya atiku abubakar ya ce wajibi ne su kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar zaɓe ta inec ta sanar atiku ya bayyana hakan ne yayin wani taron na nema labarai na kasa da kasa a ranar alhamis a abuja sojojin ruwan burtaniya a yau alhamis sun ce dakarunta sun kama wasu makamai masu linzami mallakin kasar iran da na'urar makaman a cikin wani dan karamin kwale-kwale a ruwan tekun oman burtaniya bata ambaci inda makaman suka nufa ba amma sojojin amurka wanda suka ce su suka ba da bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike na wannan atisayen sun ce an yi kamen ne a hanyar nan da take da daɗaɗɗen tarihin sufurin makamai a haramce zuwa yemen Mataimakin ministan tsaron Ukraine Hana Malo a jiya Laraba ta ce hukumomin Kiev sun aike da ƙarin soji zuwa Bakhmut. Duk da cewa sannu a hankali dakarun Rasha sun daɗa mamaye wurin, amma bata ambaci adadin dakarun da aka aiki ba ko kuma irin abin da za su yi a wurin, wato ko a matsayin mayaka don kare birnin ko kuma ya yiwu a matsayin masu ba da tallafi a duk lokacin da Ukraine ta yanke shawarar janyewa. To Aisha bari barin taka miki birki ah, da haka kuma muka kawo karshen shirin nan namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kama madadin ita Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Ladas Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyinna ke muka fata alkhairi maasalam